والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh darasi na hamsin da biyar a cikin wannan littafi mai albarka na alkaba'ir na imamu zahabi Allah ya masa rahama yau 21 ga watan jimadar ula shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 25 ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya insha Allah ta'ala za mu ɗora a kan karatunmu da muka saba yi a duk wata-wata na littafin alkaba'ir na babban malami al'imamu zahabi ya za mu tashi a kan babban zunubi Allah kare mu da shi na arba'in da ɗaya. الكبيرة الحادية والأربعون التكذيب بالقدر قرية قدر التكذيب بالقدر قرية قدر ما ليك قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر أشياء سورة القمر قال ابن الجوزي في تفسيره سبب نزولها قولان أحدهما أن مشركي مكة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاسمونه في القدر فنزلت هذه الآية انفرد بإخراجه مسلم وروى أبو أمامة أن هذه الآية في القدرية هذه الآية في القدرية والقول الثاني أن أسقف نجران جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد تزعم صلى الله عليه وسلم أن المعاصي بقدر وليس كذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم خسماء الله على أنتم خسماء, خسماء الله فنزلت هذه الآية إن المسلمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وروى عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة أمر مناديا فنادى نداء يسمعه الأولون والآخرون أين خصماء الله فتقوم القدرية ويؤمر بهم إلى النار طيب yau abinda za mu tattauna a kai yankuwa shine bayani dangane da ƙadda kun san yana daga cikin imani aka ce imani da ƙaddara ko imani da ƙaddara ta alheri ko ta shari to Allah ya yi wasu mutane da suke ƙaryata samuwar ƙaddar shi ya sama da yake cewa yana daga cikin manya-manyan zunubai shi ne ƙaryata samuwar ƙaddara babban malami Sheikh nasir dino lalzani rahimahullah ya yi bayani a dangane da abin da ya shafi ƙaddara da imani da ita ya ce daraja guda biyu ne abinda ake da bukatar musulmi ya sani imani da kaddara yana da mataki guda biyu kuma kowane mataki ɗaya yana dauke da abubuwa guda biyu a ƙarƙashinsa na farko wajibi ne mutum musulmi ya yi imani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya san abinda halittarsa take aikatawa al'imanu بأن الله تبارك وتعالى علم ما الخلق آملون الله ياسن منيني حالتا سسكي أي كتاوى da ilminsa kadimin ilimi tun fil azar kafin ya halicce mu ma ya san duk abin da zan hatta wannan motsa hannun da zan yi tun kafin a halicci duniya da shekaru barkati Allah ya riga ya sani da haka in kaga mutum ya aikata abu to daman rubutaccen abu ne zai yi shi ya yi shi in kaga ya yi yayi abu to daman Allah ya riga ya rubuta a cikin iliminsa daman ba za ka yi wannan abun ba dole ne mutum musulmi ya gane wannan shi ne ilimin Allah da ake cewa azal tun fil azal menene fil azal tun farkon farkon da bashi da farko Allah ya san komai tabaraka wa ta'ala kuma Allah ya san halin mutane ya san masu da'a da masu saba masa Allah ya san masu arziki da talakawa Allah ya san wanda za su daɗe da wanda ba za su daɗe ba kuma ya rubuta duk wannan bayanai da nake gaya muku a cikin wani abu da ake ce da shi lawul mahfuz Allahn kudura wani babban allo da komai da komai yake ciki wanda a cikinsa a rubuta makadirar khalqi kaddara kaddara na halittun duniya gabaki daya abu na farko da Allah ya fara halitta a duniya shine alqalam awwalu ma khalaqa Allah alqalam farkon abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya fara halitta shine alqalami shine farkon halitta kamar yadda malamai suka faɗa Allah ya ce da shi okto yi rubutu alƙalami ya ce ma okto me zan rubuta Allah ya ce da shi uktub ma huwa ka'inun ila yawmil qiyamah la ilaha illallah Allah ya ce da alƙalamin nan ka rubuta duk abin da zai faru tun daga yanzu har zuwa tashin kiyama kuna tare da ni abu na farko da Allah ya fara halitta kafin komai shine me alƙalami kuma ya ce wa alƙalami yi rubutu alƙalami ya ce me zan rubuta shi kansa bai san aikinsa ba me zan rubuta Allah ya ce ka ta rubutu sai ka rubuta min duk abin da zai faru daga yanzu har zuwa ƙarshen duniya ya kafe alƙalamin nan ita rubutu ko ni la ilaha illallah duk abin da ya samu dan adam lam yakun li yuqti'ahu wallahi duk abin da kaga ya same ka a kaddara damu wallahi ba zai kauce ma ba ka je ka hadari ka fadi ka kare kai mai duk dabarar ka sai ka ji ka faɗi ka karye din ba magana cewa da na sani da ban je ɗaurin auren nan ba da ban yi haɗarin nan ba to sai a zo a ɗauke ka kuma a babur kuma a kai ka gona ka ƙi zuwa ɗaurin auren a hanya wani ya je buge kai ka karya ka saboda kaddara ce sai ka a wannan ranar ba ka da wani dabara za a yi tafiya kai ka ga motar nan ba ta da lafiya kaza kaza ba za ka ci gaba kai saboda karkaje ai hadari ka mutu ko sai ka zauna gida kana zaune a kofar gidanka sai wani dan kiyakiya sai ya sako ta fawo ya zo ya ta kanka wannan mutuwar da ka tsallake ta kace ba za ka yi dan karfe ita ba ta a gida an same ka kaddara kaddara to musulmi ya kamata ya yarda cewa duk tasarrufatinsa duk wani motsinsa je ka dawo tashi kwanta yi kaza Ko ni kaga ya same ka Allah ne ya rubuta zai same ka ku yadda da wannan fa imani ne ku yadda da wannan wa aftahu lam yakul li yusiba wala duk abin da ya kauce wallahi da wanda zai same ka ba an yi jifa fa kai kai kai kai tunkuwa sai ya wuce sai wani ce da ba dai ya kai wa da ya same shi wallahi malam Allah zai iya kawo wani sababi in dai bai rubuta zai same shi ba bai sun kuya din ba sai wani ya tashi ya mike bai sani ba shi kuma sai ya tare masa shi ya ta gani sai wani ya tashi bai yi da kaddara ta zo masa sai ya mike Allah ba a kauce masa wanda Allah ce jaffatil aklamu wa ya suhuf alƙalami ko alƙalma da marubuta ƙaddara sun bushe tuntunin takaddun ma sun bushe an naɗe su kamar yadda Allah ya ce alamta alam anna Allah ya alamu mafi fi sama'i wal ardi inna zalika fi kitab inna zalika ala yasir a cikin suratul hajj to wannan kaddara ɗin kaga ai tana bin ilimin Allah daman ya san komai jumlatan wa tafsila a dunkule da kuma bayani dalla dalla wannan bayanin da na muku duka gaba ɗaya abinda alƙalamin na ya rubuta shine yake cikin lahul mahfuz ba wannan allo da aka ce lahul mahfuz wanda aka ciro qur'ani a cikin sa haka Allah duk abin da Allah ya so ya faru insha Allah sai ya faru ya kuma sa rubuta idan Allah ya halicci gangan jikin dan adam kafin ya busa masa rai sai ya tura masa mala'ika ko sai a cewa wa mala'ika wannan mutum baka da rai kuma duk wani mutum da arne da musulmi da yake cikin cikin mahaifiyarsa an yi masa wannan kafin a busa maka rai ma ka zama mai magana ko mai kaza za a tura ma mala'ika za a ce da mala'ikan na rubuta mun arzikin wannan mutumin ko talaucinsa ko arzikinsa rubuta mun ajalinsa yaushe zai mutu kuma mai zai kashe shi rubuta mun aikinsa wani irin aiki zai a duniya rubuta mun dan wuta ne ko dan aljanna la ilaha illallah to kun ga wannan kaddarar kun ga wannan abun ai kaddara ne abinda Allah ya kaddara zai faru ko to akwai wasu yan bid'a da ake ce da su gulatul qadariyya gulatul kadariya suka ce ƙarya ne ba su yadda da wannan to yau za mu fafata ne akan irin waɗannan mutane gulatu gulatul kadariya masu sulfafawa da wuce gona da iri a cikin 'yan kadariya ku riƙe fa yan kadariya na ce ba yan kadiriya yawwa ka san yanzu lokaci ne lokaci ne na canja abubuwa yawwa na faɗa gulatu alkadariya kuma din mai ilimi mai zuwa makaranta ya sa akwai mamanci tsakanin kadiriya da qadariyya su su yan qadariyya ba su kai wannan bida su ba su kai wannan abun ba gaskiya yawwa wannan kadariya yan zan ta maimaita su ne yawa saboda kar wani ya zo wucewa ya ce kaza ko ba gaba da kadariya da ce zan ta faɗan su kuma zan ta maimaita waɗannan mutane yan kadariya duk wannan abin da hadisin nan da ya zo a rubuta bi katibi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun aw sa'idun suka ce ba su yarda da wannan ba sam amma tsofaffin yan kadiriya na da akwai na yanzu su kam sun dan sauko kaɗan to kun ji wannan abu na farko? to akwai daraja ta biyu? shi ne imani da mashi'a ta Allah me mashi'a ganin dawa za mu yi magana akan wannan shi ma ganin damar Allah kuma za mu yi magana me ganin dama me bambanci tsakanin abinda Allah yake so da kuma abin da Allah ya ga dama an gane akwai so abin da Allah yake so ya faru akwai abin da kuma Allah ya ga dama ya faru ku nutsu yawa don wani rami ne da ake zurmawa da yawa lalle ku gane akwai akwai abin da mutum yake so da kuma abin da ya ga dama barin da buga muku misali a gida a kanmu walillahi almasalul a'la a gida zai iya yi wa wani abu ya faru a gida da ganin damanka da saninka da ganin damanka ya faru kuma amma zai iya yi wa wannan abin da ya faru ba so haka ne? na'am kaga dama ne ya faru amma ya faru a gidan don kana so ne? a'a amma ƙarfin mulkinka da isarka a gidan da damar ka a gidan za ka iya dankwafe wani abu za ka ce aina ga dama ne an ganin dama na ne kuke yi da ban ga dama bayan da ba ku yi ba to kenan zai iya yiwa wani abu ya faru da ganin damar ka amma ba ka so za a yi misali kishi ko da ke bari kan bugan waɗannan mutane za su ce an musu ba daidai ba kamar yanzu mai gida ya kawo musu kwangirin satellite gida da abin kallo ko ko mai fadin ko gajeriyar ko waye duka dai sunan kayan kallo kuma ya samu sonin wannan da ake ganin duniya gaba daya sai suke zuwa suke kallon wasu tashoshi da baya so na ai yanzu za a iya cewa ai shi ya ga dama ko to amma za a ce yana so ne ba lalle ne ya zama yana so ba ya ga dama tun da shi ya kawo in ya ga dama bai ga dama ba in bai ga dama ba ya zai zai cire a bar in ya gada sai ya sa guduma ya faffashe ta ba kudin zama ne? in ya gada dama sai ya ce ma'aikaci rikici to mu wannan satellite din akwai wata hajiya da za ta yi magana ko akwai wani yaron da zai magana kenan ganin damansa ne ma'ana ga saninsa amma kuma yana so baya so to Allah tabaraka wata ala, cikin hikimarsa da iliminsa da kudurarsa ha akwai abubuwan da ya ga dama suna faruwa a duniya ya ga dama saboda shi mai mulki ne isasshe ne shi ba da abin amma faruwarsu ba shi ke nuna yana son abin ba ya nufa ya faru amma don abin ya faru ba a sha ai Allah yana so ne shi sa ya bari ya faru a'a ai shi ya halicci mutane da kafiri da musulmi kuma daman gidan duniya gidan jarabawa ne in ma shakiran wa in ma kafura da aka da zo sai zubo abubuwan da masu kyau da mara kyau ya halicci kare ya halicci akuya da tinkiya ko ba ka bane da alade da kura ina ba ta ana fahimta da musulmi da kafiri da baki da fari da sama da ƙasa da kore da abunan a jikin ma akwai dama akwai agun kai ka san an fi son dama hagu ne ba san ta ake ba dan sai kasan ta ake amma duk suna jikinka na'am waɗannan abubuwan da ubangiji ya halitta da mai kyau da mara kyau ganin damarsa ne ma'ana sa ne amma ba a fassara mashi'a da su kama ka ce ma sha Allahu kana wa malam ya sha Allah mai kun abinda Allah yake so ya kasance abinda baya so ba zai kasance wannan ba daidai bane abinda Allah ya ga dama in kace in wuce in kace mai yana so yana so ya faru nan ya yarda da shi zaka zamu zo magana akan riza yarda shin abubuwan da ke faruwa a duniya dukansu Allah ya yarda da su akwai wanda bai yarda ba ko to sai wasu yan bid'a suka ce a ah, to in bai yarda ba to me yasa abu ya faru kun ga inda ake bata suka ce to in dai kuka ce Allah bai yarda ba kuma abu kaza ya faru to kenan an fi karfin Allah ne dole ku yadda an fi karfin sa ne aka aikata suka ce a matsayin Allah Allah in dai abu bai yarda da shi ba to bai kamata ya faru ba to wannan wani rami ne na halaka shi yasa nake muku mukaddima kafin in fassara abin da zan fassara kuna tare da ni yanzu muna magana akan wato fashiyar Allah da kudurar Allah mu yadda Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya ga dama shi zai kasance abin da bai ga dama ba kuma ba zai kasance ba da abin da ke cikin sammai da ƙasai na motsi ko na tsayawa ko motsin ganye ko tsayawa ko halitta ko me da mashiyar Allah subhanahu ta'ala yake kasancewa babu abin da yake kasancewa a cikin mulkin Allah a duniya illa ma yuridu sai abin da Allah ya yi nufi ya faru ba wani abin da ake fin karfin Allah a yi shi wai ba tare da ya yi nufi ya faru ba dama ya yi nufi ne ko kisan kai ko rayuwa ɗan adam Allah ya yi nufin ya faru kuma shi mai iko ne akan komai almaujudatu da almahadumatu samammun abubuwa da abin da ba sa nan ki daya Allah shi dai ya umarci bayansa ya ce su da'a wa manzanni kuma ya hana su su saba wa manzanni manzanni su ne aka turo su su yi bayanin waye Allah kuma mai Allah yake so kuma Allah ya faɗa cewa yuhibbul muttaqina wal muhsinina wal muqsitina ubangiji tabaraka wa ta'ala yana son masu takawa yana son masu adalci yana son masu jin tsoron sa kuma Allah ya yarda da wanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau kuma Allah baya son kafirai kuma wala yarda li abadi al-kufr la yuhibbul kafirina baya son kafirai wala yarda li abadi al-kufr kuma bai yardar wa bayansa su kafirci ba kafirci idan an yi shi a bayan kasa Allah bai yarda da shi ba haka kuma fasikai kuma Allah baya umarni da alfasha baya cewa ai sabo baya fada tabaraka wa ta'ala ya hana fasadi la yuhibbul fasad Allah tabaraka wa ta'ala baya son faruwar barna a bayan kasa amma kuma kun ga barna fa tana faruwa baya so ta faru amma kuma tana mai tana faruwa tabaraka wa ta'ala to wannan kenan um, su bayi suna aikata abu su masu aiki ne kuma da bayin da aikin bayin duka Allah ne halitta da kai da motsinka Allah ne halitta khalaqa ibada wa khalaqa amala ibada ya halicci bayi kuma aikin da bayi fa’alul ibad shi Allah ya halitta bawa ko dai zama mumini ko zama kafiri ko zama bayan Allah ko zama fajiri ko dai zama mai sallah ko mai azumi ko kuma ya zama wanda baya sallah ko baya azumi sannan Allah ya bawa bayi iko to yanzu mun shiga wata gaba Allah ya bawa bayi ne kudura ya baka iko ka tashi ya baka iko ka zauna ya baka iko ka yi magana ya baka ikon choice ya baka choice me choice ka zaba. kuma kai ma kana da mashi'a ko akwai mashi'ar Allah akwai ta bawa in ka ga dama ka yi abu kaza in ka ga dama ka yi abin da Allah ya ce a yi in ka ga dama kuma ka yi abin da Allah ya ce a yi yin abin da Allah ya ce a yi yana nuna kafin karfin Allah ne? a'a ba haka ba ne kamar yadda yanzu na buga maka misali a gidanka ana yin abin da ba ka so a yi amma ai ba dan an fi ƙarfinka ba ne Allah sa kuna gane ba da haka kuma bayi suna da irada nufi kenan an gane ko suna da nufi nufin su aikata wani abu Allah shi ya halice su shi ya halici ƙudurarsu shi ya halici komai nasu liman sha'a minkum an yastaqim yace wa ma tasha'una illa sha! Allahu rabbul alamin to wannan daraja da nayi muku bayani na kaddara a da yawa daga majoratin yan kadariya duk wannan bayanin na gaya muku sun karyata shi su ne annabi ya ce da su majusu hadhihi al'umma wanda su ne makaranta hadisi akan su yanzu majusan wannan al'umma to wasu sun kasu kashi-kashi wasu ce bawa bai da kudura salabu lil'abdi al-kudura baka da wani iko suka ce komai naka duk abin da ka yi kawai Allah ne ya sa ka yi shi kai baka da wani zaɓi naka na karan kanka ku gane wannan wani in yi tunani zai ce a ah, kenan sun bawa Allah cikakken mulki da iko ko haka ne to amma kun san illar to inda ba baka da iko ko kai baka da ikonka komi kai Allah ne yasa kai to sai suka ce a to inda Allah ne yake sa kai komai to don me yasa ka yi kafirci ya maka azaba Don me yasa kuma wani zai sallah ya bashi aljanna ba shi ne ke bayarwa ba to kaga wannan tunani na cewa bawa bai da iko a hannunsa to kuskure ne a'a akwai babban iko na Allah akwai kuma iko da kowane dan adam Allah ya bashi in ba haka ba akwai matsala matsalar ita ce wallahi malam mutum zai yi sallah ce to ai Allah bai ga dama ba Allah sa kuna ganewa wani zai iya zuwa je shagi ya sha Allah ne ga dama ni ba da wani iko komi Allah ala kulli shay'in qadir ina fatan kana fahimta to akwai yan bid'an da suke da wannan tunanin cewa idan mutum ya je ya sha giya Allah ya masa azaba wal yanzu bila ko hakuri da karatun nan yau bai da daɗin ji wani abin amma haka suke faɗa dole ilimi ne mu yi bayani don je wata ranar wani giya ma kiɗi maka akwai masu cewa duk wanda ya sha giya Allah ya masa azaba ya cuce shi la ilaha illallah wal iyad billah bari yanzu billah to wannan shine malam rikicin qadariyya yan qadariyya ku rike gulatul qadariyya masu zulfafa da wuce gona da irin wato a cikin addini sun ce bawa bayi da kudura baya bayi da zaɓi bayi da wani choice to kaga ba daidai ba ne ba daidai ba ne ta malam ya ce Allah ya faɗa bari mu ɗan fara abin da muka karanta inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar Allah ya ce komai komai mun halice shi da qadar komai da ka sani Allah ya ce mun halice shi da me da qadar inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar cikin suratu al-qamar ibn al-jawzi ya fara cikin tafsirin sa dalilin saukan wannan aya yace akwai maganganu guda biyu na farko anna mushriki makkata mushrikan makka ne suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna jayayya da shi akan kaddara wannan bayanin da na muku din mushrikai suka yi gayya suka zo wajen annabi suna musu da shi akan kaddara nan sai Allah ya saukar da wannan ayar yace inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar ai komai da komai mun halicce shi da kaddara wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi Abu Umama yace wannan aya ɗin ta sauka ne akan waɗannan mutane yan kadariya an gane ko magana ta biyu wani a cikin mutanen najirar askuf najirar ya zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya muhammad kai kana gaya mana cewa annal ma'asi bi qadar sabon Allah da kaddara ne walaita kadalika ce, san ba haka bane ya kare ta annabi shi wannan askuf najran annabi ya ce ta antin ku Allahi lalle kai da irinka ku ne abokanan jayayyar Allah a bayan kasa. shi ya kore kaddaran za ku ji mai suke so su ce Allah ya saukar da wannan aya ta dalilin wannan jayayya da wannan mutum ya karita annabi yace innal mujrimina fi dalalin wa su'ur yawma yushabuna fi an-nari ala wujuhihim zuqu massa saqar inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar innal mujrimina Allahu akbar lalle mabarnata mujrimai kafirai suna cikin bata wa kuma suna cikin wata wuta da za a rinka hura ta shine su'ur innal mujrimina fi dhalalin wa duk mujrimi duk mabarnaci duk kafiri yana cikin wuta mai horuwa mai ruruwa tasaru alaihim ko tusaru alaihim yaushe ranar da za a zuba su a ja su a jefa su finnari ala wujuhihim ta fuska za su dira a cikin wuta ta fuska ba ta kafa ba ta fuska ka kwatanta tafiyarka akan fuskarka to za su dira a cikin wutar jihannama Allah zai ce da su mala'iku ku gaya musu zuku masa saka ku ɗanɗani wato wutar saƙara shafar da za ta yi wata wuta ce saƙara ya rab ya rab ya rab Allah ka raba mu da wuta Allah ka raba mu da wuta Allah ya ce to komai mun halicce shi ne da kaddara inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar Umar ibn Khattab ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina idan Allah ya hada mutanen farko da na ƙarshe yawmal qiyamati ranar tashar qiyama amara munadiyan fanada zai zai umarci mai shela zai yi shela nida'an yasmahu al-awwaluna wal akhirun kira zai yi shelan da na farko da na ƙarshen duniya wallahi duk sai sun ji Allah zai ce aina ku sama'ullah ina waɗanda suka yi jayayya da Allah akan kaddara a bayan duniya ina suke wanda suke musanta kaddara suke jayayya da Allah akan kaddara za ku ji jayayyar zan yi muku bayanin jayayyar fataqumul qadariyatu fayu'maru bihim ila an nas sai yan qadariya masu wannan aqidar masu wannan nufin sai su tashi dole su miƙe Allah zai ce ku kai su wutar jahannam يقول الله sakar ina مس سقر ان ƙasar شيء ku da ƙasar. Allah zai ce ku ɗanɗani wuta komi mun halice shi da ƙaddara ne wannan hadisin hadisi ne eh, isnadinsa yana da rauni Imam Tabarani ne rawaito shi Imam haisani ya ce a cikinsa akwai Muhammad ibn Al-Fadl ibn Al-Fadl ibn afiyya da imamu dara kudin ya kashi a cikin al'ilal a malamai sun soke shi albani ya rauna na hadisin rahimahullahu ta'ala akwai masu inganci da suke karfafan shi ko suka zo da isnadi mai kyau to me yasa aka ce da yan kadariya ku sama'ullah masu jayayya Allah لأنهم يخاصمون في أنه لا يجوز أن يقدر المعصية على العبد ثم يعذبه عليها أوه. su ‘yan kadariya cewa suke sam ba Allah ne ya kaddara saban Allah a bayan ƙasa ba kasa yi ana sallah ana saba masa kuma ko ana yi sallah ana yin sallah su su yanka dariya suka ce bai halatta ba bai zai yi ba a ce Allah shi ya kaddara faruwar sabo kan bawa sannan kuma ya zo ya mai azaba suka ce in ku mun yadda da sako da bin Allah da sako Allah ne ya halitta to lalle Allah ya zalunci bawa idan ya yi masa azaba don ya saba masa su cewa suka yi ku zaɓi ɗaya ko dai ku ce Allah ba shi ya halitta ya ƙaddara faruwar sako ba ko kuma ku ce Allah shi ya kaddara faruwar sabo to suka ce to su kuma in har an ce Allah shi ya halicci sabo shi ya kaddara faruwar sabo kuma ya kone mai sabo to ya zalunce shi to implication din kuma ku ce ba Allah ya kaddara faruwar sabo ba to kenan kuma sai a ce kenan ana aikata wani abu a duniya da aka fi karfin Allah kenan eh a'a to jama'a wannan shine bayani akan qadariyya akan al-imanu bil qadari kaga da ka karanta ko tun muna yara al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi wannan shine wato tafsir bayani dalla dalla dake dauke a cikin jakar kadda akwai wanda sun halaka akan imani da kaddara um وروى هشام بن حسان هو حسان لقى الحسن البصري يشي والله شوى أن الله تبارك وتعالى كما يبدو ذلك لتابع العقيدة الطهوية شرح العقيدة الطهوية عقيدة أهل السنة الله يا سن duk abin da ke faruwa a duniya kafin ya faru Allah ya san sassabaka ilmin Allah bil kainati qabla wuqu'iha komai da zai faru Allah ya san ilimin faruwar abun kafin abun ma ya faru ya san shi kuma wa annahu qaddara maqadiraha qabla wuqu'iha ko qabla khalqiha ya kaddara kaddarar komai da zai samu bawa zaka fadi zaka yi tuntubi kafarka za ta kare ka yi gulando za ka yi kaza za ka mutu kaza za ka yi kaza kafin Allah ya halice ka duk abin da zai same ka Allah ya rubuta wallah har kyaftawa idan kamala jama'a wannan fa shine imani da kaddara jakar fa tana da fadi duk wani motsin ka sai ka yadda daman Allah ya san za ka yi ka ga maganan ma ka je ka shiga daki ka kuye ka aikata wata tsiya ba ta taso ba imanin ka da kaddara ka san Allah ya riga ya kaddara faruwar a ko sabon Allah to zai sa ka me ka guji al-ma'siya kamar yadda manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam qaddara Allahu maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard kaddara ta halitta duka gaba ɗaya Allah ya kaddara ya san abin da zai faru bi 50000 sana shekara dubu hamsin shine an sana wata riwaya 500 nan shekara 50,000 sana nan ya ce kuma wa arshi hu alalma tun kafin wannan lokacin ma al'arshin ubangiji yana kan ruwa ganin mulkin Allah da sarautarsa ya daidaita kai tuntunin shekaru dubu barkace ya san abin da zai faru wani hadisi sahihi ne Da kenan Allah ya san abubuwa kafin qabla wujudiha alima Allah tabaaraka wa ta'ala al a tasirin mawjudatan ya san abubuwan da za su kasance samammu ne li ha da lokutan da Allah ya kaddara da hikimarsa da iliminsa kuma komai a duniya yana kasancewa kama alima kamar yadda Allah ya sani din na haƙi yake faru ba abinda yake faruwa a canji to kaga yanzu ana akwai yan bid'an da suke cewa da mala'ika jibrilu ya zo kowai wai annabta wai sai ya je ya tafo da sakon annabta sai ya je samu annabi a kwance ali bin abi talib a kwance to wai da mun sun yi kama da ali bin abi talib da annabi sun yi kama kawai sai sai je ya dauki annabta kawai zai ba nan Muhammadu amma asali Aliyu aka ce bawa sai ya kuskure ka ganin sun kuskurantar da Jibril ko ya zai bayar sai da ya dawo sai Allah ya ce masa kai ya kai mana haka a'udhu billah a'udhu billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zaka je ka bawa ba wanda muka ce ka bashi ba ga shi ka je ka bawa wani wai nan ana bayanin falala Ali bin Abi Talib ne wai annabtan ma da shi ne annabin kuskure Jibril ne yanzu wannan ya yi imani da kaddara bai yi ba to shi yasa nashi muku jakar da fadi in aka tona ta da yawa za su zuba Allah ganar da mu ya Allah karama mu da bid'a bid'a ta yi ba yawa ta yi ba wannan bid'a inda yan bid'a fa da ake sanar su yanzu ba kanana ne wallahi in kuka ji in kuka ji barnan manyan yan bid'a za ku ce to namu ba da dama dama tab Allah kiyaye to kenan mun yarda da wannan dan Allah ce ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir to akwai yan mu'tazilawa wata kungiya ce ta bid'a mu'tazila in Allah ya yarda insha Allah zan yi kokari in mun samu dama waɗannan kungiyoyi ne yan bid'a dinda dai bamu da lokaci wani lokaci za mu rinka ɗauka yan mintuna goma sha biyar muna bayanin suwaye kadariya suwaye mu'tazila suwaye jabariya suwaye murji'a suwaye jahamiyya suwaye rafida suwaye shi'a suwaye waye suna nan barkatai da yawa insha Allah wata rana zamu insha Allah zamu rika daukar daya daya ana yin bayani don a rinka gane su yanzu dai yau muna fafatawa kan suwa qadariyya ta eh to akwai yan mutazila suka ce shi Allah kana aliman fil azal daman tun fil azal in ji ba wuce ko Allah mai ilimi ne suka ce to amma inna Allah ta'ala la ya'lamu af'al al hatta yaf'alu Allah bai san aikin bayi ba sai sun aikata aikin yake ganewa a'udhu billah su ai masu wannan ra'ayin gulatul mu'tazila in kuna ana cewa mu'tazilawa to akwai masu zurfafawa a cikin su kan suka ce eh sun yadda Allah za a ce mai ilimi ne fil azal tun asali yana da ilimi ba jahili bane to amma kuma su a wajen su Allah bai san abin da bawa zai aikata ba sai bayan ya aikata sai sani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta'ala Allahu amma yaquluna wa luwan kabira imamu shafi'i yake cewa ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا sun yi munazarar 'yan ƙadariya da maganar ilimi in suka tabbatar a yi jayayya da su in kuma suka yi musu suka farta shafi ya ce fallahu ya alamu an na hada mustafi'un ya falo mastafa Allah ya san wane mai iko ne cikin bayansa kuma zai aikata abin da zai iya yi akwai wani bawa da zai aikata abin da bai zai iya ba duk abin da kaga mutum ya aikata ko tilasta ka masa zai iya yi ne aka tilasta masa yi to Allah ya san wane mai iko ne kuma ya san zai aikata kaza wannan kuma mai iko ne amma kuma ba zai aikata wannan abu ba Allah ya sani sai masa azaba kenan Allah ya yi azaba ne ga wani ya aikata kaza zai iya aikatawa ne aikata wancan kuma yana da iko ya iya aikata yana da ikon ya sallah ya iya sallah da haka Allah zai masa azaba zai yi masa azaba ne saboda mai ya ki aikata abin da shi Allah ya ba shi iko ya aikata wani abu ɗaya kenan mu ci gaba kaɗan malin ya ce ƙalab da jarir fi ha a cikin wannan aya wallahu halaka kuma mata amaluna Allah shi ya halice ku kuma shi ya halice abin da kuke aikatawa kenan an tun halaka kuma Allah wa halaka Allahu a'malakum wa halaka Allahu af'alakum ku Allah ne halice ku kuma duk aikin da kuke aikatawa ma Allah ne ya halitta mu tabbatar wa Allah da ikon halittan komai shi ya halicci alheri shi ya halicci kishiyar alheri ana danganta wa Allah alheri amma ba a danganta wa Allah shi ya shari ba a bara amma da ikonsa ne ma'ana ga musulunci ga kafirci shi ya halicci musulunci shi ya halicci kafirci amma don mai halicci kafirci jarrabawa kuma ba za a ce ana yin kafirci ne a bayan ƙasa don an fi karfin Allah ba ba zai yi ba a yana sani amma ya gaya muku ku zaɓi hanya in kun yi na musulunci ku samu aljanna in kun yi mummuna kafirci ku samu wuta don jarrabawa ne kamar yanzu malami ne ya zo rubuta wa yara jarrabawa ya san ansar sai rubuta jarrabawa ya bada options ya bada choice ya bada objectives sai ya bada maganganu guda biyar a b c d e sai sa amsa guda ɗaya a ciki na'am bai sani ba ne ya sani amma don mai wannan jarrabawa ya kun yadda da wannan kuma a kanku kuma kun yadda ba zalunci ba ne amma ya za ku kore wa Allah sanin al'amura kafin su kasance shiken mala yake fi hawa jihani ahaduhuma an takuna bi ma'ana al-masdar fa yakunu maana wallahu khalaqakum wa amalakum ma'anar masdari sai mu ce Allah ne ya halice ku kuma ya halice aikin ku na biyu an takuna bi ma'anar Ladi. ya zama da ma'anar allazi ne fa yakunu ma'ana wallahu khalaqakum Allah shi ya halice ku wa khalaqa allazi ta'maluna kuma abinda kuke aikatawan shi abinda kuke aikatawan Allah shi ya halice shi bi aidikum da hannunku min al-asnami shi ya halice shi amma da hannunku ku kuka sassaki gunki ba Allah shi ya halici hannun da ya ga gunki ba to yanzu misali mai gida yana zuwa ya kyankyasa gida sai a ce ka amma fa wani ya gina gida wani ya gina gida shi ya je hada siminti shi ya je fenti shi ya plumbing shi ya saka wutar lantarki amma ana ce ka ai wani ya gina gida ka ai wani ya auri mata shi ya daura auren kaga amsila kasira Allah sa kuna ganewa malam yace wa fi hadhihi al-aya dalilun ala anna af'al al-ibadi makhluqatun wallahu alam aikin bayi gabaki daya duk Allah ne halice su duk aikin da bawaye Allah ne halitta tabbas koda kuwa bawan ya aikata abin da Allah baya so Allah ta'ala ce fa alhamaha fujuraha wa taqwaha to bari ku ji wani abu Allah shi ya ilhama ga bawa fajirci ko taqwa malamai suka ce ita wannan harka ta kaddara imani da kaddara suka ce wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi khalqihi ita kaddara jama'a abin da ake so ku gane mata sirrin Allah ne a cikin halittarsa ko mala'ika bai san kaddara ba lam yattali ala zalik malakul muqarrabun wala nabiyyun mursal ko mala'ika ko annabi ba wanda ya san sirrin Allah akan kaddara ba wanda ya sani wala nabiyyun mursal malamai suka ce zurfafawa والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان inji imamu tahawi zurfafawa imamu sahawi ya ce zurfafawa aka harkar kaddara bin diddigi aka harkar kaddara hanya ce ta tabewa kuma sullamul hirmani tsani ne na a haramta maka samun dace daraja su ɗuguya ne daraja ce ta girman kai da wuce gona da iri to yace falhadaru falhadara kullal hadari min zalika nazaran wa fikran wa waswasa yace Allah tabaraka wa ta'ala ya nade ilimin kaddara sirrin kaddara inna Allah ta'ala tawa ilmal qadari ala ko an anamihi bayi ba su da ilimi akan kaddara Allah kai yanzu akwai wani wanda ya san me zaka yi gobe na alheri ko na sharri a gidanka ma kana yin barna ma mata ka bar sani ba ko ba ka bane ko manahahum an marami Allah ce la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba a tambayan Allah dan me yasa ka aikata kaza wa hum yus'aluna bayi ku ne ake tambaye ku me yasa kuke kaza amma ba a tambayan Allah dan me duk wanda ya tambaya Allah ya ce lima fa'ala dan me yasa Allah ya kaza to hakika faqadrar da hukumar kitabi ya juyar da hukuncin littafin Allah wanda ya juyar da hukuncin littafin Allah kuma kana min al-kafirin ya zama cikin kafirai na Allah tabaraka wa ta'ala shi ya kaddara a cikin halittarsa kuma shi ya samar da abu shi ya ƙarar da komai Allah shi ne mai talauta shi ne mai azartawa afkara wa aghna da wa afna amata wa ahya adalla wa hada mai samarwa mai hadawa mai azurtawa mai talautarwa mai kashewa mai rayawa mai shiryarwa mai batarwa ali bin abi talib yake cewa al-qadru sirrullah fala takshifhu qaddara sirrin Allah ne fala takshifu ko fala nakshifhu kar mu je mu ce sai mun bude to an samu sabani tsakanin mutane dangane harkar kaddara to abinda ahlus sunna suke dan fara muku bayanin aqida ahlus sunna akan kaddara anna kullu shay'in bi qada'i Allah wa qadari komai Allah ne ya hukunta kuma da kaddararsa kuma Allah shine khaliqu al ibadi shine ya halicci aikin bayi dan ya ce inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar yace wa khalaqa kullu shay'in fa qaddarahu taqdira na'am wani zai ce to me yasa Allah ya halicci kafirci me yasa Allah ya bar kafirci na'am Allah shi ya halicci kafirci tabbas kuma Allah shi ya ga dama aikata kafirci abinda muke so mu ce da ilimin Allah kafirci ya kasance kuma da ikon sa kafirci ya kasance ba za mu kauce mu ce dan Allah baya son kafirci ba sai mu ce ba shi halicce shi ba. To kenan akwai wani halitta akwai wani mahalicci ba Allah ba kenan kenan akwai wani wanda yake da ikon halitta ba Allah ba a'a na'am Allah ya halicci kafirci ya kaddara kafirci ya faru amma wala yardahu wala yuhibbu Allah bai yarda da kafirci ba kuma Allah baya son kafirci wala yarda da ibadihi al-kufr ya so ya kasance wala yardahu dinan ya ya kaddara ganin daman sa ne ya kasance amma bai yarda da shi ya zama addini ba malam bari ku je ta jayayya da aka yi ana tattauna har izgilanci wato ake yi akan wannan abu kafin nan al al-qadariyya da al-mu'tazila wannan magana da na faɗa Allah shi halici komai shi halici aljanna shi halici wuta shi halici musulunci shi halici kafirci shi halici da'a shi halici fasikanci mana da ilminsa, da ikonsa da ganin damansa amma ba yana so ba ba kuma ya yarda da shi ba kun gano nan bayanin to yan kadariya da yan mu'tazila suka ce ba su yarda da wannan magana ba su a wajen suka ce Allah ya so ya so ya so kafiri ya zama mai imani amma kafiri ya fi karfin Allah kawai sai zama kafiri subhanallah wannan aqidar mu'tazilawa da me ده قدرية المعتزلة والقدرية طريق يقولون إن الله شاء من الكافر الإيمان ولكن الكافر شاء الكفر سبحان الله sun gudu wai kokari suke wai kar a danganta wa Allah wai wani ya halitta kafirci to da suka gudu kuma suka fada wani rami mummuna ba sani ko kun gane A yi su wai a wajen su ya za a ce Allah shi ya halicci kafirci ya za a ce Allah shi ya halicci kaza suka ce ba shi ba ya halitta to ya za a yi sai suka ce Allah kam a son sa kowa ya zama mumini haka ya so amma kafiri ya fi karfin Allah ya zama kafiri amma uba ne ya yi yayi ubansa ya je masallaci ya ki zuwa ba yanda zai da shi to wannan sharri kenan wai kan su ce sha al-kufra min al-kafir ba za su ce Allah ya ga damar kafiri ya shi ba ba sa faɗa wa azabahu alai suka ce idan har muka ce wai suka ce in aka ce Allah ya ga damar kafiri ya shi ya ma azaba to ya zalunce shi suka zama kalmustajiri bin ramda'i min al ramdai bin nar kenan kamar da Laraba suke faɗa sun guji wani abu sai suka koma abin da ya fi shi sharri wani ya guji kada rana ta taba shi kawai sai ya je fada kuma cikin gaushin wuta ko ya je ya fada cikin wuta ya guji rana kuma ya fada inda wuta take to yanzu kaga wannan maganar ta su kenan akwai abubuwa guda biyu ne suka faru akwai mashi'ar kafiri akwai mashi'ar Allah mashi'a guda biyu ta haɗu mashi'ar kafiri da mashi'ar Allah kenan mashi'ar kafiri ce tafi karfin ta Allah ko ba ka bane to kaga wannan hadari ne kenan an yi jayayya ne da kafiri da Allah sai Allah ya ne sai kafiri ya fi karfin Allah mashi'ar kafiri ce tafi karfin Allah subhanallah wai ai Allah ya so ya imani ya ce ya imani a bisa kaulihim kenan shi kuma kafiri yace kafirci ya zaba fa waqa'at mashi'atul kafiri duna mashi'atul Allah son kafiri ko ganin daman kafiri sai ta faru ta rinjaye ta yi ubafawarin na Allah wannan min akbahil i'tiqad mafi munin kuduri kenan bai ba kuma wannan bai da dalili a cikin musulunci wai ana ba da labari malamai sun roito a kamar yadda ya zo a amr bin a ya roito umar ibn al Yake mun fita wata rana a cikin wata jirgin ruwa sai muka yi tarayya da ɗan kadariya da ba majuse jirgin ruwa ne aka hadu da bakadare ko? bakadare ba nake da ba majuse sai shi ɗan kadariya sai ya ce wa ba majuse majusa masu bautar wuta sai ce kai wai dan kadari ai shi kaga shi musulmi ne yana gani ko sai ce wannan tunda ba musulmi yace aslim yace ka musulunta to bari ku ji abin da ya faru kai ka musulunta sai ba majusan sai ce a ni ba zan musulunta ba hatta yuridullah sai Allah ya ga dama yace ai Allah bai ga dama ba na musulunta kamar yadda mutum ne yana shan giya sai sai ta Allah mai shirye ne waya zaka da ni ga tsiya ko Ka ga yadda ake fakewa da tsiya me yasa ka je ka nemi abinci kake ci da sai ka zauna da yunwa ka ce Allah bai ga daman baka abinci ba kuma da sai ka je ka tsaya a tsakiyar titi jirgin jirgin ƙasa ya taho da gudu da fufu kawai ka je ka zauna ka ce Allah ne kaddara zai rike ni a shekara da iko a shekara da a shekara da ganin dama a shekara da yana da zabi kana da choice to shikenan sai shi ba majusi sai ce abadan musulunta ba sai Allah ya yi nufi sai dan kadariya sai ce inna Allah yuridu walakin na shaytanu la yuridu dan gadariya sai ce eh Allah yana so kai imani amma shaytan baya so kai imani ya gaya wa shi ba majusi kenan ana kira to sai ba majusi yace ce to arada Allah wa arada shaytan to Allah yayi nufi kuma shaidan ma ya yi nufi nufi guda biya ya faɗo Allah yana nufi duk akan mutum daya Allah ya yi nufi ya yi imani shaidan kuma ya nufi ya kafirci to kenan ni yanzu ka gani kafiri ne maana ba majusi yake ga ba mujusi kaga ba musulunta ba kenan fakana ma ara da shaytan kenan abinda shaytan yayi nufi akai na kenan shine ya kasance ka kaga shaytanul gawi sai ba sai ne shi ka lalle ko wannan shaytani yana da karfi tun da yafi karfin Allah yace to tuna ah, yace to tunda shaytan din yafi karfin Allah to me da shi ka kace na musulunta kaga implication din ko kaga kokarin kaga kokarin raba cewa Allah yana da iko akan komai su ba su yadda a danganta wa Allah wai shine mai iko akan faruwar kafirci ba su ne sai dai a ce kawai ba Allah baya so abin ya faru kaga tawaya ne a wani mutumin kauye wata rana ya zo ya zo kofar wani malami cikinsu da ake cire Amr bin obai wani ɗan ƙadariya ne mai bauta sosai Babbar ne a cikin mota dilawa sai ya ce ya haula ya ku jama a bakin kofar wannan mutumin ya tsaya wannan dan kadariya kenan amr bin ubayd rike sunan shi babban dan kadariya sai wannan mutumin kawai ya ce jama'a an sace mun taguwa ta kuma ta an sace ta fadu Allah ya yi ha ya alai ku roƙa mun Allah Allah jiyo mun da taguwa ta da tabata sai wannan amru bin ubay din sai ya daga hannu yana mai addu'a bari ku ji addu'a Allahumma innaka lam turid an tusraka naqatuhu fasurikat sai shi wannan dan kadariya ne shi ya ubangiji baka so a sace masa baka yi nufin ba a sace masa taguwarsa ko raƙumarsa amma kuma kash gashi an sace masa fardudha alayhi ya Allah ka dawo masa da taguwarsa kenan kaga anan gurin yana nufin abinda Allah bai yi nufi ba ya faru ko sai wannan mutumin kawai ya ce a'a in wannan addu'a ce ba da bukata wani wace irin addu'a ne Allah baka so a sace an sace ta ya Allah ka dawo min da ita yace wannan addu'a ta ku bana so ni zan tafi da shi mutumin kawai ne shi dan kekere kekere kawai yace la da li fi du'aika sai malamin sai ta ah, walima saboda me sai ce a ah, ina jin tsoron kama arada Allah tusraka fasurikat kamar yadda Allah nan Ya yi nufin kar a sace ta aka zo ya yi nufi kar a sace min taguwa aka sace to kuma yanzu din ma zai zo ya yi nufi ya yi niyyar a dawo da ita kuma a ƙi a dawo da ita <laughs> an yuri da rabbi hafala Ya ta, to tunda dai haka ne wannan Allah naku haka yake ya yi nufin kar a sace ta kuma an zo an fi karfinsa an sace kuma yanzu ka ce Allahun fardu da alai Allah ka dawo mai da ita ya ce to ina jin tsoron kar kuma ya zo ya yi ya yi nufin a dawo min da taguwa ta kuma su ki su dawo da ita da haka ni ba da bukatar addu'a ku sai an jima da ta Allah ya to jama'a muna tsakiyar karatu akan nuna lokaci yayi wallahi sai dai wani wata za mu fafata da su sosai sai mun je ƙarshe insha Allah Allah ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk